the safety and security, the lives and the future of Nigerians. Jakadan Amurka a Najeriya kenan, ambasada Stuart Samington ke magana yayin wani taron haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Najeriya akan yadda za a shawo kan matsalar tsaron cikin gida a ƙasar. Makasudin wannan yunkuri shine abin da muke ɗabbaka shi a halin yanzu a yau din nan. Ina farin cikin ganin yadda shugabannin rundunar tsaron Najeriya muka haɗu a yau wuri guda domin tattauna sha'anin tsaron Najeriya. amurka za ta tallafa muku da abubuwan da ta yi da ma matakan da ta ɗauka kuma ta sami nasara domin kuma ku sami nasara a nan. Najeriya za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunkulalliya, haɗaɗɗiya kuma mai tsaro. Ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Laftanar General Abdulhaman Dambazau, shi ya wakilci ɓangaren Najeriya a wurin taron. As peace and security are a major of tsaro da zaman lafiya na daga cikin abin da ya sha mana kai a wannan gwamnati saboda haka samun nasarar wannan shiri ya ta'allaka ne a hannun mu duka baki daya gwamnatin najeriya karkashin jagorancin shugaban kasa muhammadu buhari ta bai wa shanun tsaro muhimmancin gaske aliyu ibrahim gebi shine jagoran wannan shiri na tsaro tsakanin amurka da najeriya saboda abubuwan da ke faruwa a can yankinmu wato su maiduguri da sauransu gwamnatin amurka sai ta yi ta ce to tana ganin halamar akwai matsalan yadda ake ta da abubuwan ake gudanar da abubuwa tsakankanin ofisoshin gwamnati ministries kenan akwai bukatan a zo a zauna a dunkule saboda a sami cimma buri in ka ba yaki sojoji ke cin yaki amma zaman lafiya tsaron cikin gida ke tabbatar da shi so sai aka samu inda za a yi da su sojojin da su masu tsaron cikin gidan yadda za a zo a haɗa kai a samu a cire kitse a wuta ita gwamnatin Amurka ta shigo cikin wannan haɗaka ita wannan rawa za ta taka cikin wannan al'amari masha allahu wato ba wai a ce muna buƙatan takalma su ba mu takalma ko muna buƙatan bindigogi su ba mu bindigogi ne a'a gyara ne na inganta ilimin kanmu da yadda muke abubuwan kanmu so alal misali idan muna buƙatan shahararru ƙwararru wanda an san su wajen warware matsala aka san ta gagare mu anan su za su kawo mana waɗannan ƙwararru da za su zo su koya mana da za mu yi kaza da kaza da kaza ko wajen sayan makaman alal misali in akwai 'yan matsaloli a yanka diba kwanakin baya an yi an yi a sayi wasu makamai daga wajen su aka gagara ana ta samun tangarɗa to saboda yanayin yanda muke saya inda yanda yanayin su suke da waɗin akwai matsaloli yanzu dai abin jira gani shine tasirin wannan mataki da kasashen biyu suke ɗauka a halin yanzu hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.